الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على أفضل الأنبياء وإمام الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساع على نفسه واهتدى بسنته وزاد بحاجته وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar da watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ba sha uku ga watan bakwai miladiyya kusa sha hudu sha hudu da watan bakwai miladiyya dubu biyu da goma sha Allah mai yi da ruwaya ya haɗa mu a wannan masallaci na Ibn Qayyim alaihi rahmatullah domin shi gaba da tasirin alƙur'ani da girma kamar yadda ya saba gudana cikin wannan wata mai albarka wata bamba muna cikin aya ta tamanin da kuma yanzu insha Allah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم لهم بالأكل بالقول نزاعوا به ولو رسول نحرقوا وإذا أريد asali na shari'a ƙa'idar shari'ar musulunci game da labari karɓarsa da yaɗa shi musamman idan labari ya kasance labari ne da ya shafi tsaron ƙasa ko kuma labarin da ya shafi zaman lafiyar ƙasa ko kuma ya shafi tsoro ke iya haifar da tsoro a cikin zukata ko kuma zai sa tsaro ya samu gargada ya samu matsala to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu ka'idar da ya kamata a yi amfani da ita wajen karɓar wannan labarin ko kuma wajen yaɗa shi. Shin ya halatta duk labarin da aka ji kawai sai a yaɗa? shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ka'ida. Ya ce a mai da labarin nan zuwa ga shugabanni. Abin ya shafi gwamnati, to a mai da al'amarin zuwa ga gwamnati. Shugaba a cikin al'umma shi ne ya fi cancanta ya kalli wannan abin ya yi bayani ga al'umma ko kuma wanda yake cikin mutane masu hankali masu basira masu ganin hangen nesa da sauran siffofi na kamala a cikin mutum shi ne muke karanta tafsirin a shehu sa'adi game da wannan kayan yi mana bayani jiya akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ladabtar da bayansa akan cewa idan sun ji labarin da ya shafi tsaron ƙasa ko kuma abin da zai iya kawo razana da rikici a cikin ƙasa to su mai da wannan labarin zuwa ga musulman shugabanni waɗanda su ne suka tantance su yi bayani ga al'umma akan hakikanin menene gaskiyar wannan labarin shi ne za mu ci gaba da bayanin da ashe sa'adi rahimahullah sai yake fa irra auki ida'atihi maslahatu dan shugabanni da ma'abota kwakwalwa da hankali da natsuwa da yi ma al'umma nasiha ta ga akwai maslaha a cikin yada wannan labarin wani shafan lil muslimina kuma labarin zai kara wa musulmi karkashi ba zai sa su su dakushe ba wa suhuran lahum kuma zai sa musulmai su ji daɗi su farin ciki da labarin wa taharruzan min a'da'ihim kuma akwai kariya daga abokanan gabasu labarin ba zai zama an ba abokanan gabasu wani satar an wata satar an ba wani likin yi amfani da shi akwai rika da yawa da ake ambatawa ko mutane suke yi idan aka zo aka yada labarin to sai abokanan gaba kuma su ɗauki wannan labarin a matsayin su kuma wani su kira wata dabara da za su yi amfani da ita domin kuma su afka musulmai to shi yasa ba kowane labari bane za a zo a yada shi yasa Allah ya ce a mai da labarin zuwa ga Annabi alaihi salam a lokacin da yake da rai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai to akwai magadan shugabanni jagororin al'umma masana masu ilimi masana fitu masu sanin ya kamata a cikin al'umma to sai su duba su ga shin akwai fa'ida akwai maslaha idan sun yaɗa wannan labarin ga al'umma wa irra aw ma fihi maslahatu idan suka ga ba maslaha a cikin yaɗa wannan labarin aw fihi maslahatu ko kuma akwai maslaha walakin na mabarratahu tazidu ala maslahati sai dai cutarwarsa kuma ta fi maslaha da za a samu akwai maslaha a ciki amma kuma akwai cutarwa cutarwar tarin jayi maslaha me ya kamata su yi lam yubi'uhu ba za su yata labarin amma wanda baya cikin ahalin ra'ayi wal ilmi wal nufi to shi labarin da yake in so ya labarin nan zai iya zama cutarwa ne ga al'umma musulmai shi kai sai ba da labarin Ke ce ko kuma akwai wata maslaha akwai wata gyara da ta shafi al'ummar musulmai amma cutarwa kuma da za a samu an yada labarin ta fi yawa da za a yada ko kuma ya kasance labarin ma idan an yada shi to abokanan gaba za su ɗauke shi ne a matsayin wata dabara wata makida da za su yi amfani da ita an ba su satin ansa sai kuma su cutar da musulmai da wannan yanzu akwai wani shiri da ake yi a gidan talabijin na aljazeera sashin larabci jiran tala ba abin da wannan shirin yake ke kuma garta larabawa sunan shirin al-ijamul mutane ne guda biyu ake gayyatowa masu ra'ayi mabambanta ra'ayoyinsu mabambanta karshe dai su zo su ci mutuncin junansu su zazzagi junansu wannan na cewa wannan munafiki da kai isra'ila take amfani wannan na cewa da kai isra'ila take amfani kuma Isra'ilawa Yahudawa da sauran kafaran duniya suna kallon su suna musu dariya ya wawaye sun zo sun bayyana asirin su a duniya kuma gidan talabijin mutum Al Jazeera ai ba wanda bai kallo ba gidan da ba a kallon sa an cile da gidan kowa talabijin ne na duniya amma haka suke zuwa fada'i abubuwan kunya na larabawa haka suke yaɗawa da ma Ka kage irin wannan labarin ba abu alheri a cikin shirye-shirye ne da ba su da alhayi to shi ne nan a ku ta ake duba wanda magana ta ta kai duba ka'idar da ya ba mu ya ce wa fi hada dalilu li qa'idatin adabiyya a cikin wannan aya akwai dalili akan ka'ida ta na ladabi ko ta tarbiyya وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور Shi ne idan bincike ya afu game da wani al'amari cikin al'amuran rayuwa yambari an yi walla man zuwa ahalun lidalika ya waje ba a mai da wannan abin zuwa ga masanin ahalun fanni idan aka mai da abu zuwa ga ahalin fanni ya ce yanzu ka daukan ma kanka wannan ka'ida ko talabijin za ka siya ba kai ka je ka siya da kanka ba sai ka samu matsayi kila ku tafi tare da shi ku je ku ci sai rayuwarka ta fi maka sauki sabanin ka ce kai ka iya komai ka san komai da za ka yi tara abubuwa mara kaki ko za ka yi shirme a cikin rayu shi yasa mutumin da Allah ke son sai ya zaɓa masa masoya ya zaɓa masa masu shawara ya tara masa mutane masu kwakwalwa wanda za su rika ba shi shawara sai ya tara a cikin rayuwa shi kuma a ransa baya jin cewa ya fi kowa baya jin cewa ya san komai yana komawa zuwa ga masana sai su nuna masa su ah, a abu za ka ai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi ba aka da aka tafi sai manzon da wani ya zaɓi wani waje ya ce zan ne ba ya ce ke mu tsaya a nan sojoji su tsaya a nan wani sahabi da yake da dabara ta yaƙi tun kafin tsohon ya ce sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah wahayi ne Allah ya maka ce mu zauna a nan da zan su mai ce a'a ni dai na ga ya fi cancanta ni gani na ne nake ina gani ya kamata mu zauna a shi wannan sahabi da cewa haka kuma ne ya kamata mu zauna ya faɗi wasu ƙa'idoji na yaƙi da ke ganin nan wajen ya cancanta a wannan Manzan da Sallama ya umarci sahabban su tashi daga wannan wajen aka koma inda wannan sahabin ya ba da shawara a koma kuma aka yi yaƙi aka ci nan. ko komawa zuwa ga ahalin fanni makan a cikin rayuwa kuma Najeriya ya mutu na cikin matsalolin mu rashin girmama fanni da masu fanni ana iya ɗauko mutum ya karanta harkar noma a ce shi ne ministan kuɗi ko ya karanta harkar noma a ce shi ne ministan lafiya sai a Najeriya ana yi ko harkar ruwa ya karanta a ce shi ne ministan lafiya duk a Najeriya ana yin wannan ko kanka ba ta wannan al'ummar da ta zama haka take ba ta girmama takassus ba ta girmama inda wani ya zama ya karantu a wajen al'umma sai da ba za ta tsirata to shi na shehu sa'adi ya ce wannan ayar tana zama dalili akan ka'idar cewa duk abin da ya taso ma al'umma to a je a samu matsuwa wannan al'amarin su ne za su yi bincike su gano abin da yake daidai ويجعل إلى ويجعل إلى أهله A je a sanya al'amarin nan zuwa ننزوها masu shi, kada a wuce gaban su ba fanni na bane kaza sun tsaya shi ke nan sai a huta shi da Imam al-Ghazali Allah ya san sai yake cewa law sakata man la ya'rifu la qalla al-ikhtilaf yake da wanda bai sani ba ya kama bakin shi ya shu to da rigima da safani sun sun karanta a cikin al'umma da ba za ka samu safani ba ni ban sani ba sai ne gunda baki na ba fanni na bari to canza cikin abin da ba a ma wannan kaga dama wanda aka kuma cin kasa addini shi addini kowa ya san shi kowa na cewa akan da wanda bai san alihun ba ba ta ina ma za a fara rubutun larabci ta dama ko ta hagu ko ta ƙasa ko ta sama bai sani amma kuma magana a cikin ta fi ta ba aka zo sauran fannonin da ake girmamawa a ƙasa su ma yanzu da ta ana musu ƙarshen wanda ake ma wannan tilkata shi ne hakan lafiya yanzu kowa likita kowa zai iya buɗe shago Da rika cewa duk cutar da take da ita in an je ingila an je america an je germany a zo yana da maganin cutar kuma kila ko da rubutun abcd bai iya yi kuma dai likitancin najeriya ai dole sai mutum ya iya abcd ko ko ana koyi likitanci a najeriya mutum zai ɗin turanci ingilishi ni ne ban sani ba amma yanzu kowa likita ne a najeriya kowa likita cuta babbar cuta sai kawai wani ya zai bada maganin da ya ga dama a sha shi ke nan a mutu yin nagwari a shehu sa'ad ya ce wannan ka'ida ta shari'a musulunci cewa a mai da al'amari zuwa ga masalan fa innahu aqrabu ila as wannan shi ne kusa zuwa ga daidai wa ahra bis salamati min kuma wannan shi zai sa a kubuta daga kuskure ba za a rika shirme a rayuwa ba wa fihi an-nahyu 'an al-'adalati sannan a cikin wannan ayar akwai fikihu da ke karantar da mu cewa ba a son gaggawa da hanzari a cikin rayuwa mutum kawai da ajiya ta so da yanke hukunci da gaggawa li nashfi umuri wajen yada al'amurra a ana buƙatar nasuwa a tsaya a kalli wannan abu ta ina ya kamata a fuskance shi min hini sama'iha daga jin labari ko ce a je a yada ko daga jin al'amari sai a yada wannan ayar ce mana hani game da haka sannan wal amru bi ta'ammuli qabla al kalam sannan aya tana umurtar mu da cewa mu tsaya mu lura mu natsu mu yi tunani kafin mu yi magana kafin mutum ya tuno ne zai faɗi kafin ya faɗa abin da zai faɗa to ya tsaya yi tunani shi ya sa mawaƙi yake cewa kusi ka fi nabni kalami bi khamsati in kunta lil muti shafiqi muti'a la taqtarin sabab al kalami wa kaifan wa waqtahu wal kaifa wal kamma wal makan jami'a wannan mawakin ya yi hikima ya sa ka'idoji guda biyar na magana tun magana da za ka yi ka ba kanka ka'idoji guda biyar la tabbalin sababan kalali san ne zan yi magana akwai dalilin yin magana ta in babu dalili sai ke shi in akwai dalili sai ka furta in ba dalili ke shi Shi ne wani daga cikin masu kira yake makansa nasiha yake cewa ya bunayya Ya tatakallam kallon ma la ya'nika wa da'i kalam fi katir min ma ya'nika hatta tajid lahu mawqina ya kaitana ka daina magana akan abin da ba sababi ne magana kai maganar ma da akwai sababi ka tsaya ka kalla shin ya cancanta kai magana a wuri domin akwai maganar take da sababi amma wajen da za a yi ilimin a yi ba sai ka kama baki a kai shiru shiru ya yi ga sabban sababal da waqta sannan lokacin yin magana an baka ka'ida ta lokaci a cikin ladabin magana a zama kana ba kanka sauki minti nawa ya kamata in yi awa nawa ya kamata in yi wal kamma sannan adadin me ya kamata in faɗa wani kaifa ya zan yi magana ta inda ya kamata in ɗaga murya ta ga murya inda ya kamata in yi kasa kasa in ɗaga in yi kasa kasa inda ya kamata in yi dariya a magana ta in inda ya kamata in nuna fushi in yi fushi wal matana jami'a sannan ka lura da wurin kuma da za ka yi magana wannan ayin ta karanta da wannan ladan tsayawa ka yi tunani kafin ka yi magana me zai zama sakamakon magana ta shin magana ta idan na yi ta فاتح فما ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وشيني والله والنزل فيه هل هو مصلحة فمن a آية حقيقة akwai umarni da cewa a in an yi magana akwai maslaha a cikin ta ko babu fa yuqdimu alayhi insan am la fa yuhjibu idan mutum ya tsaya ya ga magana ta za ta haifar da maslaha sai yayi idan ba za ta haifar da maslaha ba shi kenan sai mutum ya haka ake bukata tsayawa da duk zamu makan wannan ladabin duk zamu wata magana ce ya kamata in yi idan ne maganar nan wanda sakamako za ta haifar za ta haifar da abu mai kyau sai in yi ba za ta haifar da abu mai kyau ba sai in shi abu biyu ake manzalin kuma ya ba mu ka'ida a hadisi sahihi a game da labari ko magana ta baki yace rahimallahu abdan qala fa ghanima aw sakata fa tajina Allah ya ci kan bawan da idan ya magana sai ya zama an ci riba shi ya ci riba kuma al'umma su karu au sakata fasali ko shi ya shigo sai ya kuka magana ba ta da amfani kuma akwai wanda kullum zai magana ta ke ruwa labarin kansa ba su da daɗi وظن آية إن جاء الشيخ السعدي أسفل كافر تفسير كريم الرحمن في تفسير akwai المنان يتي Allah ya اللجب أن لا يكتب المؤمنة الأستاذ كتب يا فدا أتم تفسير في زلال الدخان يجي والصورة التي يرسمها هذا النص يتي ينين دوانا آية تتنونا منع هي صورة جماعة في المعسل الإسلامي wani yanayi ne na wasu jama'a a cikin tafiya ta musulunci ko cikin sojojin musulunci lam ta'alif nufusuhum al su ba da tsari ya magana kawai da kaji rashin tsari ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر yake waɗannan mutanen masu irin wannan ɗabi'ar sun yaɗa labari ba tare da sun sun yi tunani ba ba su san matsayin yaɗa labari ba a game da fannin da yake ma al'umma wa fi nata'ijin lati da tarattabu alaiha sannan ba su saba ba su san sakamakon da irin wannan yaɗa labarin ke haifarwa a cikin al'umma ba nuna. wa kad takunu Ya yace wannan labarin rikan ma za su iya zama suna karya bayan al'umma ne suna Allah al'umma al'umma za ta karye kuma a kasar samun wanda zai dora لأنهم لم u ila مستوى الأحداث domin su ba su wuce matsayin tunanin ƙananan yara suke da shi ba masu irin wannan tunanin tunanin su kananan tunanin kananan mutane ne waɗanda da sun ji labari su burinsu a ce daga wajensu aka ji su suka fara kai ai daga waje na aka fara jin labarin sai su ya ce irin waɗannan ƙwaƙwalansu da su wuce ƙwaƙwalan ƙananan mutane ba walam nudriku jiddiyat al-mawqif kai ba su san ma matsayin al'ummar musulmai ba وأن كلمة عابرة وفلسة لسان yace ba su san kalma ɗaya da za ka fito daga bakinsu ba da harshe da za su ɗaga su magana da shi kad ta dudu min al'awaqib ala shakhs zati shi kanshi ne maganar za su iya kai da sai kaga kuma an zo ana neman ai wajen wa aka fara cin labarin sai kuma ka ga mutum yana koyo da shi da jami'an tsaro shi da labarin wa ala jama'ati kulliha sannan ya dama al'ummar ta gabaki daya ba la yaqulu lahu ibadin abin da bai iya zaka a cikin zuciyarsa abin da iya afuwa ba sai zai afuwa cikin wannan wannan bayanan da wannan malaman suke mana yan uwa mu kallon waƙiyar rayuwar mu'alim da yake ciki a yau cututtukan mu ne waɗannan halin da muke ciki ne a yau isha'atul akhbar ya da dai labari a cikin mu muka fara fai labarukan nan sun shafi hukuma sun shafi malamai masu wa'azi sun shafi daidaikun mutane wani ma labarin cikin gidan wani zai zo ko ya yaɗa da ya kaza a yi a gidan shi shi dai burinsa ce an ji labarin daga wajensa ko labarin ya yaɗa ba لا ba'da بعد bi halin. sai kuma ya ce ya jama al'umma abinda ba za a iya shawo kan matsalar ba bayan ta riga ta abu labarai nawa aka yada marasa daɗi a cikin al'umma suka haifar da munanan sakamako sannan kuma aka kasa maganin su ba za a iya ba sai ya ce fa muhimmatul jundi ya tsaye aiki babba na mutumin da ya kasance mabiyin musulunci musamman a ce sojan musulunci alladhi yaquluhu amirun mu'minun wanda shugaba mu'mini ke shugabantar sa hina yablughu ila udnayhi khabaru lokacin da labari ya zo maka a matsayin ka na mabiyi mabiyi musulmi kuma kana da shugabanni na musulunci labari ya zo maka an yusari afa yukhbira bihi fa yukhbira bihi nabiyahu aw amira abin da ya wajaba kai shine kai gaggawa ka je ka faɗa ma annabinka a lokacin da annabi ke da rai ko kai gaggawa ka je ka faɗa ma shugabanka ka halin da ake ciki la an yankulahu wa yuji'ahu bayna zumala'i ba kawai ka yaɗa labarin a tsakanin mutane a tsakanin yan uwan a shugabanka ya kamata ko ya wajaba ka tashi ka je ka faɗa masa ya abinda da nake ji a kai kun ga yadda sayyidina Umar ya ko a hadisi da muka gama karanta ba biyu an ce manzo Allah sama ya saka matar daga baki daya masallaci ya ha aka shiga cikin tashin hankali sai sayyidina Umar ya tafi wajen wa ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya kwantar da manzo Allah sama hankali sannan kuma ya ji wa hakikalin labarin cewa manzo Allah ya alaihi wasallam da ya biyo kuma bai yada ba sai ce ya ma'aikin Allah in je in sanar da mutane cewa baka saki matanka ba domin mutane su fita daga cikin dimuwa ya ce in eh, shi in ka ga da ba ka aiki sai na umar ya zo tsaya bakin kofa ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yutalliq da ko ni ta annabi bai saki matansa sai aka fita daga cikin wannan tashin hankalin da ake ciki ba daidai ba ne mutum da ya ji labarin sai ya da a cikin mutane ya je ya samu shugaba ko wanda abin ya shafa a ciwo daga gari mutum nawa muka yi wa hukunci akan Waki waƙi'a ta ku? wanda waki waƙi'a ta ku gare shi ba za a zo kai tsaye a bincike shi a ji me abin ya faru ba sai a je yanke na hukunci a wasu kai shi wutar jahannama tsakiya ko su kai shi fitar fil asali min Allah suke ma tare da munafikai jin tashi ranar tashi alkiyama kuma ba su ci daga wajen sa ba ga Allah ya ba su iko sun zo sun ji daga wajen wajen sa sai sun ji kunya sai sun sha mamaki wani bawan Allah yake ban labarin kwanaki abu ya faru a gidan shi da miji da mata gidan haya suke zaune suna zaune a gidan haya sai wata mata ta zo ta ba shi labarin yadda abin da take shi. tana wani gida ita ta mata suna zaune a gidan haya ne tare da shi sai take ba shi labarin ga abin da take ga halin da mijin mijin da yake da yarsa ta ɓata mijin ɗan nan ta shi kuma ya san shi da kuma ya san shi a matsayin salihin mutum a fili ya zama abin da ke tsakanin shi da iyalansa ya ce to shi ke a lokacin da ta gama ba shi labari a zuciyarsa a matsayinsa na ɗan adam shi yake kamar ya je ya samu wancan ya ɗauki bindiga ya harbe shi sai natsuwa ta zo masa likita ne kamata ya hukunci ba kawai dan ya ji daga bangare na sai ya tafi wajen wancan wancan mijin ya same shi ya ce wallahi tallahi da ya fara faɗa mashi wasu na gambani sai ya ji da ma bai ya same shi ya kwashi kunya a hannu ashe wannan masu jirgin littaf sharri da ƙarya da ƙage ya kuma dawo wajen ta ya ce a kin shi ke haka ne kika ce muka Ya kuma ta saka mai magana kafin ƙarya ta zuzzani Ku a irin waɗannan ɗabi'un namu haka muke yanke ma mutane hukunci ba tare da hakkinsu ba a biya a kuka je ka bincika haka tuwari turawa da ba su da tsari a tsarin musulunci turawa ba su da tsari mahaukata ne amma a ƙa'idar dokar ba ka yanke ma ɓangare ɗaya hukunci har ka'ida suke da shi tun zamanin tun zamanin a yaren su na latin suna cewa auji alkarim parte auji alkarim parte ita ce ta shari'ar turawa sai ka ji daga ɗayan bangaren idan a matsayinka na alkali ko lauya ko ma ba kowa ba ne amma kana yin kunshi wani ya zo ya baka labari to kar ka ji daga bangaren ɗaya kawai eh. a ah, husi ya ce fa innaka ta'rifu hafi wani wal ne. ya ce wanda yake ake shari'a da shi da kuma mai shari'a duk suna da shari'a so da ka ji ɗayan ɓangaren sannan sai ka yi shi amma idan ka ji ɓangare ɗaya ba ka ji ɗayan ɓangaren ba yana iya wa mutum shi ya cizo shi ya cizo kuma shi ne zai da gaskiya kuma yanzu yana kuka idan ya zo shi ke hawayen da zai yi car sai ka ɗauka da gaskiya alhali ashe shi ya cizo har ya kusan Allah ya sa ko sannan asali shi ne bai da gaskiya wannan nasiha ce sosai da sai yake bayani aw na man la sha'ana lahum bihi ko kuma yaje na yaɗa labarin a waɗanda ma abin bai shafe su waɗanda ba ruwan su bai shafe su ba abu sai kai ka dauki ya yana ba su labari لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة sai su ya ce domin shugabancin shi na musulunci shi ne yake da hakki ne ya ya binciko gaskiya kama muku takdiran maslaha kamar yadda shugabancin musulunci shi ke da damar ya gwada maslaha ya ga shin a yatsa labari akwai maslaha ko babu fi ida'atul khabari wajen yatsa labari hatta ba da tuhuci ko da labarin ya tabbata labari ya tabbata matakin farko ce idan labarin ya tabbata gaskiya ne labarin to shi ya tantance kuma a je a yada a tsakanin mutane shi ma wata ka'ida ce da waje ba a kula da aw ajami idaatihi ko kuma ka a yada labarin sai an duba an gani amma idan aka da jama'a kowa ya yada labarin to shi ke ba shi yasa hikimar shari'a musulunci ta ce ba a yadda wani ba shugaba bai yanke ma wani haƙƙi sannan ka'idar muke ta musulunci لو يلقى الناس بدعواهم لادعى قوم لادعى رجال لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر هكذا سنة الشرعية جاء دون ليزوي كاو كارازا اكلم اكلس ابن يمدي اباكي ashe kai ce da gaskiya ai wani da yi ne ba to da an ta kwace dukiyoyin mutane da yawa sai dai ka'idar mutum musulunci ita ce albayyinatu ala al-mudda ina hujja ina shaida nau'ukan shaida a musulunci in mutum ya karanta alƙalanci ko ka je tuffatul hukami na malam ibn al-asim ko ka je tafsiratul hukami na al-imam ibn farhud al-malik duk wannan littafin malikiya ne ka je ka yi ka'idojin tsayi da hujja a gaban alkali kafin a fatima a karɓi magana da kai da likita sai ka shafa maki ko ka ɗau littafin alimamu ne kai a tsohon hukumiyya ya fi shari'a ka ga yadda aka kawo ina ake neman shaidu hudu ina ne ake neman shaidu uku ina ake neman shaidu biyu ina ake neman shaida ɗaya da ran rantsuwarsa shaida ne shi kuma sai ya rantsu duk shari'ar musulunci sai da tafsirin wannan domin ne ka a ɗau haƙƙin wani abawa a cikin mutane akwai mutanen da suka iya surutu suka iya labari suka iya tsara bayani in aka ce an zo ana rigima da su sai a zata su ne masu gaskiya saboda iya surutu da iya magana don aka ji daga wajen su ba a ji ɗayan ɓangaren ba sai kawai sai a yanke mai wancan hukunci a ce a abinda Allah subhanahu wa ta'ala fa ya nuna ma annabi Dawudu alaihi salam taka wa hal ataka nabul khasmi iz tasawwaru mihraba kin labarin masu rigima guda biyu bai zo maka ba lokacin da suka keta inda annabi Dawudu alaihi salam ya keɓanta kansa a masallacin Baitul Maqdis yana ibada ce ka abu kowa ya shigo sai ga kawai mutane guda biyu sun faɗo masa a cikin sifa ta mutane إذ دخلوا على داود ففزع منهم suka shiga wajen annabi dawud sai annabi dawud ya fita da ya gani ta wace kofar suka shigo ashe mala'iku suna shiga sai ɗaya ce khasmani ba za ba abu na ala ba abu fahkum bainana bil haqqi wala tushrik ila sawa'i sa'a ke rigima muke mu biyu da ni da wannan san uwan nawa kai mana hukunci إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقسميها وعزني في العباد ce ɗan uwana ne wannan ya annabin Allah yana da lagge guda ka. ni kuma ina da lagge guda ɗaya ya matsa min lamba yake sai ya ba ni sai na sai ya kwace ɗayan nan ni in rasa ko ɗaya shi kuma ya zama guda ɗaya ni kuma in tashi ban da ko ɗaya annabi Dawud ya ji daga bangare da yake laqad zalamaka bi su'ali ma'atika idani aji sai ta hukunci bai ji ɗayan ba wallahi ya zalunce ya za a yi shi ke da guda casa'in da tara kaga a zahiri ya shi ke da gaskiya ko yanzu a tunani a tunani a fili wace da gaskiya me casa'in da tara me me me ɗayan nan da aka zo aka ce sai an kwace masa kuma wancan casa'in da tara yake da su ƙarshe abun ba haka yake ba ƙarshe ba wanda dawudu annama fatanna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ala karshe Allah nuna masa ba kai daidai ba annabi Dawud alaihi salam ka ji daga ɗaya in ka ji daga ɗayan sai ka haɗa sai ka hukunci kullum misalai ne masu yawa misalai ne masu yawa wanda bai yi zirfi a cikin fahimtar shari'ar musulunci ba to sai ya afkar da al'umma cikin bala'i kuma so tari wani zubin ko da ka ji daga wajensu sai gaskiya kuma ta rude maka ba za ka iya gane ba a matsayin ka na alƙali ko na mai hukunci sai ka koma fa ka roƙi Allah wani zubin Allah nuna maka gaskiya sannan kuma sai ka zama mai kaifin basira ba kowa zai zai magana a gaban ka kawai shi ne ya yaudare ka shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana lissafo siffofin ne fatawa guda biyar wanda ya fi mun muhimmanci shi zan faɗa sai ce ma'arifin na sanin mutane shugaba ko alƙali ko mai jagorar al'umma da bai san mutane ba kana da 'ya'ya baka san yadda suke ba kana da almajirai baka san yadda suke ba kana shugabanta al'umma amma baka san ɗabi'unsu ba shike wata rana wanda ya fi rigima shi ya zama shike da gaskiya ƴaƴanka ne ka san dai akwai shi da rigima kullum aka yi shike da rigima to zai iya yiwa gobe a rigima kuma da ɗayan wanda ya fi gaskiya yau ya zama shi ba shike da gaskiya ba in ka ce kawai ba kai kullum ba za ka shari'a ba ai ka riga ka yi wancan hukunci shine kullum bai da gaskiya Da wata rana za ka zama kayan hukuncin da ba daidai ba duk waɗannan hikimomi ne shari'a musulunci ta karantar da musamman a wajen yada labararrika da suka shafi al'umma ko suka shafi gwamnati الشيخ مصطفى بن عبد الله العدوي حفظه الله ينا دكتاتي na kasiri ya sa masa suna a tafsiri ta awili tafsiri ne mai ban sha'awa a kan hanyar tsari na tambaya da amsa ya gaske kuma cikin larabci mai sauki kun san wani abu da kyau a yi wannan bayani a shek musau bin abdullahi adam yana ɗaya daga cikin manyan manyan malaman hadisin na wannan zamanin a ƙasar maka sun san wani abu ban mamaki gare shi game da shi injiniya ne ba mechanical injiniya amma yanzu a duniya ana jin shine na biyu a sanin hadisi a yi ma hadisi hukunci wasu ma suna ganin shi ne na farko a yanzu tunda albani a cikin abin da ya bayyana dama ba da abin da ya bayyana ake hukunci ba shi mu tobin abdullahi al-adam littafan da ya rubuta suna da yawa a cikin akwai tafsiri tafsiri ne mai yawa to a cikin tafsirin da yake ce zummu libattihim al-akhbara masubatan bima yajlibu ad-darara wan nafza 'ala al-muslimin an zargi waɗannan al'ummata saboda sun yaɗa labari labaran da suka sha suke jawo ma al'umma cuta da bala'i wa aidan qabla wujuhihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa kuma sun yada labaran nan ba tare da sun koma zuwa ga annabin Allah ba yi hukunci المذموم من بث الخبر قبل الرجوع إلى رسول الله أو ila أولي الأمر abin zargi shine mutumin da zai yaka labari ba tare da ya mai da labarin zuwa ga annabi ba lokacin da annabi ke da rai sallallahu alaihi wa sallam ko zuwa ga magadan annabi shugabanni jagororin al'umma wa khasatan idan kana hada al yahmilu dararan ala al musamman ba kuma labarin ya zama yana kunshe da cutarwa ga musulmai cutarwa ta fili wa kad yanshuhu mutum kuma yana yada labarin ina ta labarin bi halatin fahaba hal irja yana yaɗa labarin da kuma yanayin da labarin ya kunshi tsoratar da al'umma wa bi halatin fiha qadfun lir'ad fi sudurin nas da wani yanayin da zai jefa tsoro a cikin zukatan mutane ya aikata haka Allah subhanahu wa ya zarge shi a cikin wannan ayar mai girma to waɗannan ladubba ya wajaba duk da mun faɗi wasu daga cikinsu a lokacin da nake bayani amma yana da kyau mu su a tsare waɗanda na duk ba yawa ba mu ligabci da su a lokacin da labari ya zo mana wani ya zo ya ba mu labari a matsayin mu na masu imani to wanda labari ya kamata me ya kamata mu ligabci da shi ya ya kamata ce wani ya zo ya ba mu labari abu na farko shine a tasakkutu qabla al-qabul duk wanda zai zo ya baka labari ka bincika kafin ka labari umarni ne na qur'ani ya ayyuhal ladina amanu ja'akum fasiqun bi naba'in bayyana. an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da labari sahabi ne fa ya zo ya ba da labari da lilin ko kan aya ta cikin suratul fajrat amma Allah subhanahu wa ta'ala sai shi da cewa ki aiki na fasikanci idan ya zo muku labari fatabayyanu a qira'at sayyidina Umar bin Khattab fatatabbat ku bincika ku tabbatar da labarin nan gaskiya ne an tusibu qauman ay li alla tusibu qauman bi jahala saboda kar ku je ku afka ma wasu al'umma ba tare da sun sani ba fa tusibu ala ma fa'altum bihi sai ku dawo kuna da kun sani ko ashe ba haka yake ba ashe wani ba haka bane ashe abun nan da aka faɗi ƙarya ne sai mutum kuma ya ce amma idan kai bincike kafin ka karɓi labarin shi ne zama an kuɗi a tasabbutu qabla kafin fadu kafin a karɓi labarin a bincike shi sa ka'ida ce ta malaman hadisi in ka zo ka ba da labari ba za su yadda ba sai sun yi bincike sai sun ce sammu da na da kun kawo mana mazajen ka aina isnadi isnadi kawo daga wajen wakaji in ka faɗi wane ya fi daga wane wane ya fi daga wane Haka jire zuwa da ƙarshen wanda ya ba da labarin to su kuma waɗannan mutanen da aka ce wani ya ji daga wani ya tsaya a duba a ga ya cancanta ma a kafi labarin shin adilan mutane ne ko ko kawai yan wuyi ne mashaya ne kawai suka zo su kai da labarin shin suna da kaifin hajja ko da mutum mutumin kirki ne a wajen malaman hadisi an san sai mutumin kirki ne amma ka ce annabi ya ce ko abubakar ya ce ko umar ya ce to sai an duba sai an sa ka a ma'auni kai mutumin kirki ne bayan kai mutumin kirki ne kana da hajja ko ko kai baka da hajja yanzu za a baka labarin ka manta ko ka ji rabi baka ji rabi ba at-tasaffu sai sa malaman hadisi ba wanda yake a hatsansa a wajen karɓar labari sai sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo mana a matsayin tsaftatacciya a matsayin tsaftatacciya domin an tashi duk labarin da ka zo ka bada to an bincika na biyu talabul bayyinati min al ne. a ce wanda ya bada labarin ina da ka a ina ya afu ne qur'ani ce laula ja'u alayhi bi arba'ati bi arba'ati shuhada'a me yasa lokacin da suka zo suka bada labarin nan ba su kawo shaidu ba ba ne ya zina ina shaidinka sai ka kawo shaidu malamai suka ce idan ka kawo shaidu hudu sai an tambaye su kowa sai ya ce ya ga wani da wance sun kwanta tare ya ga al'aurarsa a cikin al'aurarsa kamar yadda ake sa ta ƙarya a cikin kirmi kaga da wuyar tabbatarwa ke sai za mu kaga ana yi ka gudu daga ba ka daka musu siya amma da za ka iya tabbatar da wani ya zina za ka tsaya ne ka ce ba ka je ka nemo wasu wani ma ya zo ya ka je shi ma ya sake nemo wani sai ka tashi du hudu wanda kai ba kai ba ka cikin kudin sai ka nemo hudu ku biyar kenan kai ka kawo labari sannan ka kawo shaidu guda hudu wanda za su maka shaida malamanmu na malikiya Allah ya kaka musu da alkhairi suka ce ya uku za su zo su ce sun gani tabbas sun gani wane da wancan sun kwanta suna lalata kamar kaza da kaza duk uku su faɗi sai na ƙarshen ya kisa shi dai tsakanin da Allah ya ganta a cikin lullubi bai san abin da suke yi ba to duk waɗannan hukun za a ƙayyata labarin a kama su abu su dala tamanin tamanin da kai ma da ka kawo labarin shi ne wani malamin da yake sassa amma shi ma su ma da can guda biyu da ake sarfin su ba za ta faka ba ko da ya kula da hamsin hamsin amu don wa su shiga ɗaki su biyu su yi amma na ana nuna maka yadda shari'a musulunci take da nan wajen kiyaye hukuncin mutane ta kuma su suke fara tsibin da mutane da kinci na uku ihsanu zanni bil hukbari an ka kyautata zato da wanda aka baka labari game da shi wane ne ya kasa a'a wannan nan kuma shi ne sirki ka kyautata masa zato shine qur'ani yace لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا me yasa mummune ma za mummune mata lokacin da suka ji labarin nan ba su da san alkhairi ba mutumin kirki an kama maka labarin mummuna game da shi to ka so ta masa ka kayyata labarin a zuciyarka ko da ba a baki ba ka kyautata masa da ka ce sai wani ba zai na hudu تكذيب المخبر به إن لم يأتي ببينة idan wanda ya bada labari ya kada sai da hujja da dalili ya ce kariya kake ba za a ji ko shi waye ya ce kariya kake Qur'an ya fara kayyata shi in lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allah humul shahidun in ba su kawo dalili ba ba kawo shaida ba a wurin Allah ba kayyata da ko Allah ce wani ya kana labari ina dalili a ba dalili to ya kace shi ke nan ruwa ba da ana ma mutane haka duk da an huta amma mu ya daɗin labarin yake ko mutum ya fahimci ƙarya ne sai sai ya shari sai shi ma sai ya ɗan tofa ya ta kumbatar ladabi na biyar الاجتماع من المخبر عنه قبل الحكم له أو عليه wanda aka baka labari game da shi ko mutum ɗaya ko wata kungiya ce ko wata al'umma ce to ka ji daga gare shi wani ga aka faɗi game da me gaskiyar labari me hakikanin abin da ke afuwa idan kana ganin akwai maslaha ba faɗa masa wanda ya baka labarin in babu maslaha a ban ka sai ka faɗi wanda ya baka labarin na akwai lokacin da maslaha sai ka faɗi cewa wani ya faɗa mu kai kai kaza saboda gaskiyar za ta fitowa wani zubin kuma ka ɓoye sunan wanda ya baka labarin bincike ka zo yi ya shi ne maslaha sai mutum ya auna ladabi na shida annazu ila awaqib ma yuqdabu bihi qabla al-ikhbar lura da in an ba da labarin ne zai afka akwai alkhairi ko babu sai an kalli wannan in akwai alkhairi sai a bada in babu alkhairi sai a koyi labarin na bakwai annazru ila man yukhbaru bihi hal yastahiqu al-ikhbara a lura da wanda ake ba labarin wai shi ya tushe ma a bashi labarin akwai mutumin da bai cancanta ka bashi labarin sai ka kalla ya cancanta ka bashi labarin abu kaza ya afku قائلة تتفز كف اللسان إن لم يكن في الإخبار والإشاعة مصلحة لكن قام باكنسا إذا أكتنا تلابار باب مصلحة باب على خير سيدي كم دباكنسا تشيء إن بقى فجي بس أجل ولا فيك فجي abin da aka ce wajibi ne ke magana a kansa shine abin da zai kawo gyara ne as-sakitu 'anil munkar mutumin da zai ga ana falla ya shigo ya ki gyarawa to ya zama shaytani kurma kurman shaytani kaga ana fallakan shi amma labarukan da ake yadawa a gari wannan ba wanda ya wajabta maka yace dole sai ka tsaya ka ba da labari game da uwa wannan bayanan da muke sun shafe mu halin da muke ciki a yanzu mu tsaya mu kalle su da idan basira mu sa su a cikin kwakwalwar mu mu kalailace su domin mu aiki da su da izinin Allah za mu ga canji a cikin rayuwarmu. za mu iya gyara wani bangare daga cikin abai ba ɗaya masu yawa da suka lalace a cikin rayuwar mu ta addini da zamantakewar mu sai ta Allah shi ne da mu Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wa ta'ala kada ya karɓi rayukan mu ba tare da mun gyara ba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi za karanta da da abin yau ba wani bayani ko wannan yake malam menene matsayin mutumin da in su kin yi ma mutane sallama ko ku saboda yi musu yi masu kankan da kai ne shi ya sa ko rashin ne to yin da ya sallama kai ma ɗan uwanka musulmi ba ne na Allah ba da dadewa ba za mu ci za mu shiga wa idza ujitu bi tahiyyati hayyu bi ahsana min a'awru fiha aya ce da take gaban mu insha Allah ba dadewa ba za mu bayani akan sallama abin da ya shafi sallama a matsayin abin nan gaisuwa ta musulmai mun gane ai da ka mutum ne ɗan uwa musulmai sallama kuma ka'ida ita ce sallim alaman ta'arif wa alaman la ta'arif da waɗanda ka san su da waɗanda ka san su ka musu sallama amma waɗanda aka yi musu hukunci ba a musu sallama su ma za mu ci akwai mutanen da ba a musu sallama kuma ba mu muka faɗi ba malamai magabata su suka faɗi cewa da suwana da suwana ba ba sunayen su ba masu aiki za ba a musu sannan in mun yi hakuri za mu sannan wannan yake cewa assalamu alaikum don Allah malam menene matsayin mutumin da yake yin fushi ba mu bai ba mu dalili to shi ne fushi yana da amfani zai da amfani wani zuba ba sai ka zauna ba ka da fushi ba fushi na da matsayin ana bukatar fushi ana son kai fushi lillah al-ghadabu lillahi wajibu in fushi dan Allah ne wajibi an ci mutuncin addini wajibi ne ka nuna fushi sannan a ɗabi'a ka ta ɗan adam ba za ka iya cewa ba za ka yi fushi ba abin da ya shafe ka kai kanka akwai fushi amma Imam Shafi ya ba mu ka'ida fa nistu diba falam yaghdab fa huwa himar ومن استصبر بعد غضبه فلم يكفر فهو كلبه mutumin da aka ba shi haushi ya ƙi jin haushi ya zama jari ka ba ka haushi kai kuma baka damu ba abun ɓacin rai ka kimura ɓacin ka. kai jaki ne in za ni ma mu sannan a ba ka haƙuri bayan ka bukata kuma ka ci haƙura to ka zama kai kare ne mai haushi haka nan kawai ta shirin sai ka hushi yana da ka'idojin sa a musulunci babban hushin da ake so shine kai hushi dan Allah sannan kuma kada kai aiki ka zartar da hukunci a lokacin da fushi ya taso ba. yanke hukunci a lokacin da fushi ya zo ka yanke hukunci yana kawo da na sani ka tsaya ka yi shi ya sa ai malamai suke ba da shawara cewa in kana in aka yi maka in kana in aka fata maka rai kana tsaye ka zama yi in kuma kana zaune ka cikin gida wannan zai rage maka zafi da kaifin fushin

kuma sannan masu bincike sun yi mana bayani cewa sun abin da ke haifar da hawan jini akwai yawan rushi shi ne taushi ba gaira ba bi kawai kai ta fushi kai ta kufila kamar an kufila sai ba daidai ba ne ƙanan mutum ne yana ajiye sai magana ta haɗa shi da mace har da idonsa ya kai gare ta ya fitar da maziyi to ya hukuncin azumin duk shekara sai an yi tambaya kan hukuncin maziyi in zo ka baka fatawa da cewa sai ka rama malam don Allah ina bukatar addu'a game da jarrabawar da Allah yake mini Allah ya wa malam lafiya a hannun Allah ya kawo Allah ya kawo mana da jarraba ya sa mu ci jarrabawa da a cikin jarrabawa ne rayuwar ga baki ta jarrabawa ce in mutum ya fahimce ta to sai ta addu'a Allah ya sauka masa jarrabawar sannan wanda ta zama dole Allah ya sa ka shafe shi to Allah ya sauka masa ya ci shin jarrabawa shine na farko ka yi haƙuri idan jarabawa ta zo kai ka matakin farko ke da ka ci jarabawa Allah haƙuri ɗaukar matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kada ka zama kana ta tsara kana kana raki kana kai ƙarar Allah wajen waɗanda ba za su yi ma Allah su kai شقوى المصاد إلى ابن آدم إنها شقوى المصاد إلى الذي لا يرحمه هذا مواكيد sai ka kai haƙuri shi ne abu na kasu abu da ake misali wannan ya ce idan wani kujiri ya sa rai lafin sallar juma'a sai ya kasance masallatan ahalus sunna sun idar da sallah zan iya zuwa masallatan ɗan bid'a in bi su sallah domin menene domin kula da kada a rasa sallar juma'a ko mutanen da ka mu da dama hukunci za ka bi da ba sai kuma ba ne ka je ka shirin da sallar da za ka wanda kama masa hukunci za ka je sannan da je ka ji shi amma wanda kama masa hukuncin ba za ka bi sannan farida ba za ka bi sannan juma'a kuma ba za ka bi da jana'iza ba domin duk salloli ba za kuma ka bi sallar lafiya a yanda ke ta shari'a ko to daga duk waɗanda aka musu hukunci malamai suka musu hukunci ko suwaye aka ce ba a bin sallah saboda bid'a ta kai matsayin bid'a mukassiya bid'a da ke sa ba za a bi mutum sallah ba bid'a ce mukassiya bid'a ta tafi gida biyu akwai bid'a mukassira akwai bid'a mukassira bid'a mukassira bid'a da ta fitar da mutum daga musulunci abin da ya yi tikadi ko ya aikata ya fitar da shi daga an tsayar masa da hujja a gaban alkali ya ki dawowa ya musulunta an tsayar masa da hujja ta bangaren wa'azi ya ki jin wa'azin sai aka masa hukuncin ba za a jin sallah ba saboda ba sallah da za su yi sai ka je kai sallah ka kai ka amma bid'a ka. bid'a da mutum yake amma ba ta fitar da shi musulunci ba to za a iya sallah kun ga wannan shine hadisin al-ashkar dake cikin sahih bukhari al-ashkar imamul fitna الأشتر شيء يجابورا هو أن تحج سيدنا عثمان بن رضي الله تعالى عنه وسحانا استقش سيدنا عثمان بن ومسيح على ابنه سنتا عظم استعي كتابات أنسي هم ذالين سكهانا سيدنا عثمان كتوة إيه ومتها لي لنج متها لي تشي ذاتي تتامو سيدنا عثمان سيدنا الأشتر يانا يعني أكن كلمة شنو بيه سنة sai na Usman ya ce ku yi sallah as-salatu khayrun sallah ta ce to sai wani suka ɗau wannan hadisin suka ce din mai bid'a za a yi sallah wannan kuskure bid'a al-ashtar bid'a ce mufassika ku fahimta bid'a ce ta fasikanci ba bid'a ta kafirci mutumin da zai zo ce duk sahabban manzo Allah da sama kafirai ke kada bid'a shi ne ce ta kafirci ce sahabban manzo Allah da sama sune yan gida kai kuma agolari in ka musu biyayya sai ka zama kai ma an ba ka tuwo a kwano in kuma ka ki musu biyayya to shi kenan za ka kwana da yunwa su yan gidan musulunci ne su ne ya'yan musulunci na gaskiya mu nan jagola ne Allah ya samu musu biyayya mu mu samu abinci to sai ka ce a'a su ba yan gida bane kai ne yan gida kai ne dai korare kaga wannan bid'a ce ta kafirci babu wani malami da cikin malaman ahadus sunna da ya kaka tsantsan wajen kafarta masu wannan aƙida sai ka ce za ka bi su sallah ko kuma mutumin da zai zo ya ce akwai wani sabon wahayi da aka masa fil sabon abu an ba shi sabon salati baya manzon Allah sallama ya karantar da wannan salatin da wahayi aka masa aka rubuto a cikin warqatul min nuri takadda ta haske shi ke wannan bid'a shi ne bid'a shi ta kafin ma da Allah ya yi da wannan ya zama ba musulmi ba kuma an tsira masa da hujja to kaga shine abin da mutane ba su fahimta to daga bid'a mukaffira tana hana abin da zai salla bid'a mukaffira sai aka samu wani shi bid'a ta shine an san masa haihuwa sai zai tara mutane raba gora haihuwa ya kaga bid'a ta ba ta kafirci ba wannan za a yi bai sallah aikin kawai da yake yi ko kuma an gama sallah sai ce a karanta fatiha a karanta salat a yi karanta kullum wallahu kama uku shi kenan abin da yake ba wani abin da ya bayyana maka a gare ka na wata bid'a ta kafirci wannan za ka yi bi shi Allah in shi ma ta kama saboda ka wannan kuma yace idan nayi sallar da rawu lokacin da ka ko lokacin ka ne lokacin mu shi kenan kuma nan sai ya bi to sallallahu